yayin da hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar yobe ta ce ta kammala bada katin zaɓe na dindindin a mazaɓu a jihar al'ummomi a ƙaramar hukumar gulani sun ce har ya zuwa ƙarewan wa'adin da hukumar zaɓen ta ware ba su ga wani malamin zaɓen ba balle su amshi nasu katin kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida mini ta wayan tarho daga garin Ashaka a jihar Gombe kuma ya nemi na sakaye sunansa. Mutanen Gulan da guji ba da wannan abun ya faru a batun karban kaki ba malamin zaɓe ko babu. To menene hukumomi suke ce muku? A hukumomi ba inda za mu kai kuka. Kun taɓa jin wani wani ya kai mana wani dauki ko kuma ya je jira a yi na suka daga ba wanda ke ba inda za mu je mun zanna haka kawai. muna jiran abin da Allah zai to ganin cewa an ce wannan katin in mutum bayi da shi ba zai kada kuriya na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar ba ku yaye kuka ji ganin cewa ga ba ba ku ba sun ka kukan su cewa suna bukata a kara lokaci to ba mu sani ba ko a lokacin za su kara mu za su yi hanya su kai mana katin ba mu sani ba amma yanzu kan ba magana wani mazaunin garin gulani a jihar yobe ke kokawa kan halin da suke ciki hakan ne ya sa na tuntuɓi shugaban zaɓe mai zaman kanta a jihar yobe malam sadiq abubakar musa ta wayan tarho sai dai na fara ne da tambayarsa halin da ake ciki ganin cewa wa'adin da hukumar zaɓe ta ware ya cika. a jihar yobe zamun karkare kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa mun gama kiran malaman mu ne da su kawo mana kididdigan alkaloman iyakacin katunan da suka bayar sannan mu tura zuwa hukumar mu da take a Abuja. Za mu iya cewa an samu nasaran wannan shirin a jihar Yobe? Wannan shiri ya samu nasara kwarai da gaskiya mutane sun fito da ni abin ma ya bani mamaki yadda mutane suka fito suna karɓan waɗannan katitika. To wannan kaman bayanan naku yana zuwa ne lokacin da kaman al'ummomi a ƙananan hukumomi kaman na Gulani da Gujuba ke kokawa akan cewa su ma ba su ga ko malaman zaben ba. Eto eh kafin mu ma mu fara wannan baraka ta bayanai a a wannan lokaci mun faɗa wa mutane cewa saboda dalilan tsaro eh, da mu kanmu ma'aikatan eh, hukumar zaɓe da kuma su kansu mutanen garin gulani da mutanen da guji ba saboda matakan tsaro da ke wajen mun zauna mun tattauna da jami'an tsaro na ƙasa son sake dubawa don mun daɗe a nata wannan taro kuma suka ba mu hasken cewa lallai ba wannan lokaci bai dace mu shiga wannan waje mu je mu yi wannan aiki ba amma mu dakata kaɗan da lokacin da suka shirya suka ga yanayi ya yi to za su gaya mana sai mu shiga mu je mu ba mutanen gudaje da guji ba katittukan zaɓen su katittukan zaɓen su suna nan kuma za a ba su abin su kamar yadda aka ba kowa insha Allah Malam Sadiq Abubakar Musa shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Yobe. Jihar Yobe dai ta zamo ita ce jiha ta farko a cikin jihohi uku a shiyar arewa maso gabas da ke cikin dokan ta ɓaci da hukumar zaɓen ta raba katin sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga damaturu a jihar yobe najeriya